Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro tamar abadi ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin namu za a ji cewa gwamnatin Najeriya na kan hanyar sanya na'urorin kyamara sama da miliyan 470 a duk faɗin ƙasar a wani mataki na samar da tsaro. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji inda aka kwana game da shirye-shiryen zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu. akwai wata hira ta musamman da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda ta da daya daga cikin 'yan kasuwar najeriya wanda suka amfana da tsari na buɗe kasuwanci tsakanin ƙasashen afirka da nahiyar turai wanda aka fi sani da sunan agowa akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin na amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta tumi wasu ƙwararru a harkar kwamfuta su uku 'yan ƙasar Koriya ta Arewa da yunkurin damfara da kuma satar kuɗi sama da dala biliyan 1.3 a matsayin wani ɓangare na zamba a matakin ƙasa da ƙasa wadda ta hada da kutsen da aka yi ma kamfanin hotunan nishadi na Sony Pictures Entertainment a 2014. wani ba amurke dan asalin kanada da ake zargin ya taimaka wajen batar da sawun wasu daga cikin kudaden da aka sacin shi ma ya amsa cewa ya taka rawa a wannan zambar ana tuhumar 'yan koriya ta arewa park jin hong da yong chang yong da kim na biyu da aikata laifin hada baki wajen damfara ta hanyar sadarwa da kuma damfara ta banki sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya a jiya laraba da su kafa wani kwamitin aiki da cikawa wanda zai tsara tare kuma da tafiyar da aikin rigakafin covid-19 na bai ɗaya a duniya duniya tana bukatar tsarin rigakafi na ƙasa da ƙasa cikin gaggawa don haɗa duk waɗanda ke da sukuni da ake buƙata a wuri guda masu ƙwarewar kimiyya da masu iya samar da kuɗi abinda antonio guterres ya faɗa kenan a wani babban taro da aka yi ta kafar bidiyo na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya game da shirin rigakafi na duniya baki ɗaya ya ƙara da cewa na yi imanin cewa ƙungiyar g20 na da sukunin kafa kwamitin aiki da cikawa don shirya irin wannan aikin rigakafin ƙasa da ƙasa da kuma aiwatar da shi da samar da kuɗaɗe ya ce ya kamata kwamitin aiki da cikawa ya hada da hukumar lafiya ta duniya haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa kan sha'anin rigakafi da kuma haɗin kan duniya game da batun rigakafi covax da duk ƙasashen da ke da ƙarfin samar da allurar rigakafi ko samar da su idan akwai lasisi masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa maku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya zai yi aikin tantance 'yancin rani masu matukar bukata da ke jira a mexico tare da taimaka masu wajen kammala takardu don neman mafaka a amurka kamar yadda wani jami'in amurka ya faɗa wa muryar amurka dangane da rawar da unhcr ke takawa wajen sauƙaƙa aikin tsugunar da 'yan gudun hijira a duk duniya hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yi aiki tare da gwamnatin Biden don magance matsalar dubu dubatan masu neman mafaka waɗanda tsohuwar gwamnatin Trump ta tilastawa dakatawa a Mexico yayin da suke jiran ranakun kotun shige da fice ta Amurka a wani tsari da ake kira tsarin kare masu ƙaura ko kuma tsarin dakatawa a Mexico. Hukumar ta UNHCR tana aiki don zaɓar mutane masu matukar rauni ko waɗanda ke da ƙarin lokaci a cikin shirin na npp su ƙetara zuwa amurka abinda mai kula da kan iyakar kudu maso yamma a majalisar tsaro ta ƙasa ta white house roberta jacobson ta faɗawa muryar amurka kenan gwamnatin biden wacce ke ɗaukar matakin kawo ƙarshen npp ana sa ran za ta fara duba bukatun masu neman mafaka a ranar 19 ga fabrairu sakataren janar na nato jan Stoltenberg ya faɗa jiya laraba cewa janye sojojin ƙawance daga Afghanistan da ya daidaita zai kasance ne bisa sharaɗi. A wani taron tattaunawa na yanar gizo da shugabannin ƙungiyar tsaro na NATO, Stoltenberg ya ce dole ne 'yan Taliban su cika sharaɗin ta hanyar rage tashe-tashen hankula da kawo ƙarshen goyon bayansu ga ƙungiyoyin ta'addanci na duniya kamar al To madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taska rahotanninmu. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. Inda gwamnatin kasar ta ce za ta sanya na'urorin kyamara sama da miliyan 470 a ko'ina a fadin kasar a wani mataki na samar da tsaro da ke kan taɓarɓarewa a kasar. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa. 470 million uh, CCTV project. Ministan 'yan sandan Najeriya kenan Muhammadu Mai garidin Gadi ke bayyana cewar gwamnatin tarayya za ta sanya kyamarorin tsaro wato CCTV a dukkanin faɗin Najeriya a wani bangare na samar da tsaro a cikin ƙasar. kyamarorin da za a sanya da yawansu ya kai miliyan 470 wanda aka yi watsi da aikin su tun farko. Tuni ministan ke cewar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin a farfado da wannan aiki. Har ma an shiga yarjejeniya da wani kamfanin fasaha mai suna NPS Technologies wanda za su yi wannan aiki wurjanjan da yin an kammala shi zai taimaka gaya wurin samar da tsaro a faɗin ƙasar. musamman batun garkuwa da mutane da ya ci ya cinyewa a har kullum. To ko wannan yunkuri zai yi tasiri kuwa? Tambayar kenan da na yi wa wani masani akan sha'anin fasahar zamani da ci gaba, Comrade Kabiru Dakata. To a yanayi da muke ciki yanzu na taɓarɓarewar tsaro, kowace irin hanya ake gani za ta ba da mafita za a yi maraba da ita kuma ba za a raina ta ba amma magana ta zahirin gaskiya irin wannan tunani da shugabanninmu suke ɗora kansu a kai zai nuna maka cewa ba wani abu ne wanda dama zai wani kawo canji da ake bukata ba domin misali in kana magana kamarori ai kamarori kamar yadda muke gani a ƙasashen da suka ci gaba suna taimakawa ne idan an yi laifi cikin kankanin lokaci a gano waɗanda suka yi laifin nan so mu fa yanzu a najeriya a halin da ake ciki waɗannan 'yan ta'addan nan an ma san su domin har neman su ake a yi sulhu da su a zauna wani lokacin a ƙulla sulhun ma sulhun ya ƙiyuwa so wanda ka riga dama ka san wayanda suke ta'addancin nan kuma menene na magana wai ka saka kamera ta nuna maka me ake yi dama ka san su so ni na ganin cewa maganar saka kyamara eh abu ne mai kyau amma ba shine abu mafi a ala da muke bukata yanzu domin magance matsalar tsaro a kasan nan ba. Kwamarar Kabiru Dakata ya ce akwai hanyoyin da lalle in an bi su to tabbas a iya maganin wannan matsalar tsaro. Hanyoyin da ake bukata domin magance wannan matsalar tsaro sun hada da magana ta gaskiya a nemo wa ma'aikatan Najeriya na tsaro ingantattun kayan aiki da za su tunkari waɗannan 'yan ta'adda da masu tada kai baya domin kowa ya riga ya sani irin makaman da masu kidnapping dinnan da bandits dinnan suke amfani da su da masu tsagiranci wallahi ka sani na sani kuma duniya ta sani sun fi na jami'an tsaron mu inganci sun fi su karfi irin kuɗaɗe da masu tsagirancin nan da masu garkuwan nan suke samu suke bawa mambobinsu suke hidimar su suke kashe su ta hanyar bishasha ba a yi wa jami'an tsaron irin wannan welfare so da yawa za mu ji jami'an tsaron mu ma suna korafi cewa dan allowance da ake ba su manyan su ne wasu lokutan suke karbewa sannan abu na gaba shine dole ne gwamnati da jami'an tsaro su kulla alaka mai karfi da al'umma ta hanyar karfafa musu zato ta hanyar kulla alaka ta gaskatawa amma yanzu a yanayin da ake ciki al'umma ba su gaskata gwamnati ba al'umma za su ba da bayanan sirri sai ka ga 'yan ta'adda sun biyo baya sun ɗauki hukunci a kansu sun ce ai su ne suka je suka gaya ma jami'an tsaro irin wannan bayanai na sirri don me zaka yi tunani wasu al'umma nan gaba za su ba wa gwamnati irin waɗannan matakai na tsaro saboda haka akwai hanyoyi kuma gwamnati sun san waɗannan hanyoyin ba magana ce ta saka kamarori kamarori ba ni in ka banni waɗannan kamarori kawai ana so ne a samu wasu hanyoyi da za a cire wasu kuɗaɗe waɗanda suke kula da harkokin tsaron nan su habzi da kuɗaɗen nan amma ba wai dan a tunanin su ne za su taimaka a magance matsalar tsaron nan ba domin masu yin isgilancin nan da ta'addancin nan an san su an san inda za a same su kuma aikin da kyamarar nan dama kawai za ta shi ne ta nuna maka ga wanda ya wannan laifin. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a garan kuma yanzu haka hukumar zaɓe mai zaman kanta wato Seni ta yi nisa game da shirye-shiryen zaben shugaban ƙasar ta Nijar zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu kamar yadda shugaban hukumar ta Seni reshen na da magaram Shaibu Musa ya yi ƙarin bayani. Duk kayan aiki da ya kamata mun tura su cikin kurmin 55 da ke garin kuma mun ba da horo mun ƙara ba da horo yanzu muna nan muna rarraba masu 'yan kudaden da ya kamata su je su masu ba da horo wajen mambar na biro de vote da kuma hakkin wanda za su zama cikin biro de vote komi ya kare yanzu kawai kowa koma za ya can cikin komin din shi ya fara aiki kenan shirye-shirye ya kare kun kun tuna wa'ancan zabe na baya war haka ne ake cewa ma kaya sun zo zandar a rarraba su to yanzu inda nake magana kowace komin tana da kayanta kai daɗe abin da ya shafi ma'aikata ana iya cewa kun sallami kowannen su har ma da waɗancan na baya muna da takardu mun ba kowa kuɗin shi kenan mu ba mu san da wani bashi ba tsaro na da muhimmanci a irin wannan hali ina aka kwana game da irin matakan da kuka ɗauka a wannan zagaye na biyu babban gurin mu a yi wannan zaben cikin lahiya yadda aka yi wa'ancan kuma in allah yarda matakai kwakwarai su an ɗauke su kuma za ku gani insha allah za mu wannan zaben lahiya kuma a kare shi lahiya to za mu sake komawa ƙasar ta najeriya a shekara ta dubu biyu ne gwamnatin tsohon shugaban ƙasar amurka bill clinton ya bullo da hanyar bude kasuwanci tsakanin ƙasashen afirka da nahiyar turai wanda aka fi sani da sunan agowa Wani ɗan jarida kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa da ya amfana da wannan tsari shine Alhaji Badamasi Birji wanda a yanzu haka yake fitar da kayan abinci irin su kuli-kuli da kilishi zuwa ƙasashe 36 a duniya. A wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da shi ya bayyana yadda aka yi har ya samu nasara a kasuwancin nasa. na fara fitar da kule-kule da kilishi da dambun nama wanda na je kasashe yanzu haka sun fi 35 a duniya kuma duk waɗannan kayayyakin su nake kaiwa to wani abin da ke gani wanda ya baki sha'awa shine kokarin da nake na kawo canji a najeriya na wato abin da ake kira packaging ajiya madina in kin duba da duniya zaki ga najeriya allah ya azurta mu ya ba mu duk abin da muke nema amma mu ne ba mu amfani da shi ina ganin wannan dalili ya sanya nake da wani kokari kuma alhamdulillahi muna da ofis yanzu haka a dubai kuma na da kamar ce resident permit na dubai don in ji don a samu saukin aikin kamar me kuke kokarin yi kenan a yanzu ba da ma sai birji to abin da muke kokarin yi shine yanzu bujiro da kuma kawo canji na packaging daddawa kake sayarwa rake kake sayarwa kule-kule kake sayarwa dawa kake sayarwa gero kake sayarwa to muna so gaba ɗaya yanzu a rika packaging ɗinsa wanda zai ƙara daraja da mutunci wanda za ka iya tafi da shi zuwa kasuwar duniya wannan shine asalin abin da yanzu muka fara yanzu me yasa kai tunanin shiga wannan kasuwancin to saboda kawai da na faɗa miki na shiga kasashe sun kai 36 kuma na ga wani citta wasu kasan ma citta kawai ke ita wani za ga wake ne wani kuma aibace ma busasshiya to amma yadda za ka ga an gyara ta an an fitar da ita abin sai i baka mamaki i baka sha'awa to ai ko tsinken sakaci da ake kawowa da duk abubuwan da ake kawo mana waɗannan abubuwan gaba ɗaya packaging ne to mu kuma abin da a ƙasan nan muka rasa kenan wannan shine ta da hankali na da yake diyoncin da muke fita trade between ni memba ne na American Nigerian Chamber of Commerce ni memba ne na Malaysian Nigerian Business Corridor memba ne ni so ina da kungiyoyi daban-daban na 'yan kasuwa fitar da nake kasashen turai da kuma kasashen laraba shi ya bani dama na gano cewa ya kamata mai kokari mu zo mu samu canji a najeriya tunda yanzu dubi da dala take tadawa to yanzu da allah zai sanya yanzu a ce muna fitar da kayayyakin mu duk duniya babu wanda zai fi mu san wannan dalar ta saboda in ka samu dala miliyan da wajen naira miliyan 480 kenan a nan Najeriya in kana dubu dala dubu ɗari da zaka samu ka kai kaya ka sai dala dubu ɗari kuɗi ne mai yawa in ka shigo da su wannan ƙasa to saboda haka ina son ne mai amfani da wannan dama a ƙasashen duniya su shigo najeriya wajen sayen kayayyakin mu da daraja so wannan kuma ba zai yiwu ba har sai ya kasance an sami fakejin mai kyau an fito da abu da kwaliti da kyau da kuma tsari wanda zaka shiga kasuwar duniya wannan shine babban abin da muke fata da izinin allah mun fara kuma muna ganin insha allahu za a yi nasara wace rawa gwamnati ta taka a wannan nasarar da kai ka samu a yanzu har ka iya fitar da kayayyakin da ake yi a gida najeriya zuwa waje to gaskiya kisan san dan ki ne dan jarida mu ba rufi magana na gaskiya shine yanzu ne nake ganin gwamnatin za ta iya wani abu saboda a dadi na samu dan irin dama misali kamar daga simedan sun taba fitar da mu zuwa su kama mana wuri a kamar su johannesburg su botswana da sauransu afirka ta kudu afirka ta kudu sannan kamar a export promotion council su ma sun taba fitar da mu zuwa irin su malaysia a malaysia wannan business corridor din mu ne muka tafi sun taba kai mu dubai amma dubai din wancan karan yadda aka yi irin angul da kan zabu akai so wannan mun yi alkawari cewa daga yanzu in aka sake angul da kan zabo ba zai rufe asiri ba saboda haka na farko ban mu da aikin yi ya yaran mu ba su da aikin yi ana cikin damuwa ana cikin insecurity ana wannan gaskiyar magana in dai gwamnati da gaske take kuma tana neman tallafawa mutane ko ta taimaka matasa da aiki wallahi ta shiga harkar package din nan tunda harkar package nan fa ya shafi ba wai kawai bayan printing akwai irin su biskit dinnan su alawa yanzu ni kamar alawa din ya su rike su dukkan su ga zaka yi package din su to yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mani Barma zai kawo mana shirin na kasa Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na ƙasa a wannan mako ya bakunci ƙasar Ghana, inda wasu masu bukata ta musamman 'yan Najeriya da 'yan Nijar da ke Cilani suka makale a garin Kumasi a daidai lokacin da harkoki ke tafiyar hawainiya sakamakon annobar corona. sakwarta da bara a matsayin madogara da zaton samun kyaukyawan rayuwa ta hanyar amfani da labarin karra kamson kurege na matsayin dalilan da suka jefa waɗannan nakasassu cikin halin rashin tabbat kamar yadda za a ji a hirar da ta hada irin waɗannan mutane da shugaban tashar alfa radio kumasi shek muhammad rudwan kuɗi ba wasa ba salamu alaikum malam ya sunanka sunana nuruddin na fito daga ƙasar nigeria. na'am to wani jiha a kasar state na'am na mun zo nan ga kumasi kenan eh. a ghana ya kai ka zo nan kai na kasashen mutum ne da na ganin ka uku ke tafiya tare Eh, na gan kun zo nan ya aka yi daga wani hanya kuma shi an kulle boda boda wannan gaskiya ne eh to gaskiya abin da ya fito da mu abin da ya shafi kamar yanayin gajiyawa saboda mai mu da kanmu muna so mu tsidanta da kanmu ya zama na cewa ba tare da mun tashi mun fita ba amma ba mu da karfin haka dole ne sai mun fita mun je mun nema mu mu rufa mu kanmu asiri da yan uwan mu akwai masu mataye daga cikin mu to gaskiya ta dalilin haka ne ya saka ba za mu iya mu zanna ɗin ba ne mu zanna ba mu da abin da za mu kula da kama. ba ka iya tafiya kan keke kake tafiya. Eh, yanzu da an an taimaka maka haka ba ka aiki za ka yi. gaskiya zan yi jin daɗin hakan zan yi farin ciki da hakan. to ya ka samu mutanen Ghana game da yadda kuke kuke yawo kuna neman taimako a wurin su ya kasa su suna tausayin ku ko dai suna eh, musguna muku gaskiya alhamdulillah ala kulli hali daidai gwargwado mun gode Allah mutanen mutane ne masu daɗin zama masu daɗin sha'ani a dukkan wannan kashashe wanda ya fito daga Najeriya Nijar dukkan mazaunin wanda ya zo Ghana ya zanna in ya koma gida yana fariya cewa fa gaskiya ya je kasar da ake tausan shi. Na'am, eh, me zaka ka gaya ma yan uwaye Eh, daga najeriya ko hukuma su taimaka ma nakasassu irin ku tun da gana ba garin ku bane kuka zo yana da wuyan samun aiki wannan gaskiya ne yato eh ni ina kira ga jama'a cewa dukkan yadda mutum yake kada mu raina shi wala gurbi wala makaho dukkan mu guda ne auren Allah haka zalika da Allah yi ma hakan nan ba wai dan baya san bane hakan nan ma wata jarabta ce ta ubangiji alkawali ne gare shi tausayi ne gare shi to da haka muna jan hankalin jama'a da a taimake mu da abin da za mu samu Allah ya taimaka mana mu sidatar da kan ba tare da mun wurin wani mun taimaka mana ba ka yi kokari kwarai madalla kai ma ya sunanka abdulaziz abdulaziz daga wani jiha ka fito najeriya baya jin hausa a ah, to kai fa daga Nijar na fito. A to shi kenan ga abokin ka shi ma dan Najeriya kai dan Nijar. Usman. Na. Na fito jihar Maradi. Maradi. Oh. To me za ka gaya ma mutanen Maradi? kan su taimaka ma da kasassu irin ku don yana da nisa kwarai daga Nijar zuwa nan. Haka ne abinda zan kira ga yan uwan musulmai su duba su ji tausayin mu yadda Allah ya tausaya musu waɗanda suke da ƙarfi wala na cikin gwamnati ko masu karfi haka su taimaka min da ko da karamar sana'a na yi wanda mu ma za mu samu kuri mu zauna wanda za mu dinga yi kadan-kadan yadda Allah zai yi lamarin. Akwai wani aiki da ka iya? Na koyi wasu ayyuka da dama. Yamma na zauna na koyi aikin kujeru na zama haka. Ina da mata biyu. Abinci bai ishe ne. Allah ya amshi ran babana to yana da shekara goma. umma na na yi aure tana nan ba ta da karfi yanzu ya na uku allah ya amshirin su ni kaɗai ne ni rage ga umma na ba ta da karfin yi ni ke taimaka mata mata na biyu yanzu kuma wallahi ban da abun da zan yi dalilin da ya sa na fito yana bara kenan ma ba a son raina nake wannan harkar mu. to Allah ya taimaka maka kuma Allah zai ji tausayin ka ya yi maka dan uwan ku shi ma mutumin Najeriya ne a Niger ne shi mutumin Niger amma baya jin Hausa ba zabar ne Allah ya taimaka kwarai mun gode to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau Kamar yadda kuka lura, shirin na ƙasa zai ci gaba da zuwa muku a lokacin da kuka saba jinsa, wato a shirin hantsi na kowace ranar Alhamis, karfe takwas a Najeriya da Nishar, bakwai na safe a ƙasar Ghana. Ma'ana sauye-sauyen da aka aiwatar a tsarin jadawalin shirye-shiryen sashen Hausa ba su shafi wannan shiri ba. Saboda haka muna ƙara baku haƙuri a game da sanarwar da muka bayar a can baya. yanzu a madadin shugaban tashar alfa radio kumasi sheikh muhammad ridwan kudi ba wasa ba da bakinsa ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a gaida sule yanzu kuma ga ridwan abbas dauke da sharhin jaridun ghana tantance furi'ata ba har sai watan maris wannan shine babban labarin da jaridar daily graphic ta ruwaito jaridar ta ce wannan tantancewa da aka mai da ita uwa na dukkan tantancewa ba za ta yiwu ba sai farkon watan maris kasancewar wadda aka hassasa wannan lamarin saboda shi mr ken ufur atta ya kasance baya da lafiyar da zai fuskanci kwamitin nadi na majalisar dokoki yau din nan kamar yadda aka shirya ofur atta mai shekaru 62 da haihuwa ana sa ran zai kaddamar da tsari yadda ya tafiyar da ma'aikatarsa na kuɗi tsakanin watan janairun shekara ta 2017 zuwa wata janairu shekarar nan yadda zai iya shan hankalin kwamitin da kuma majalisar akan irin rawar da ya taka tsawon shekarun nan yanzu wannan zama sai nan da makonni biyu lokacin da ake sa ran zai warsaki daga matsalar da yake da shi na cutar covid-19 wannan ne sharhin jaridar Ghanaian Times na yau wacce ta ce, Kasar Gini ta yi kodon mutuwar ebola na farko tun a shekara ta goma sha shida. jaridar ta ce akalla mutum uku ne sun ka mutu daga cutar ebola a kasar gini yayin da wasu biyar aka gwada suna dauke da kwayan cutar in ji jami'an kiwon lafiya sun samu rashin lafiya ne kasance da zawayi da amai da kuma fitar da jini bayan sun halarci wata jana'iza. tsakanin shekara ta 2013 da 2016 sama da mutum 11,000 ne sun ka mutu daga wannan cuta ta ebola a afirka ta yamma wadda ta somo daga kasar gini amma a cikin amshi da wannan cuta ɗin an ƙirƙiro tarin magunguna waɗanda ake amfani da su wurin yaƙi da ɓarkewar cutar a ƙasashe kamar democratic republic of congo ita kuwa jaridar the chronicle wannan labarin tarwaito wani sarkin zango ya jinjina wa shugaban ƙasa da ƙaramar hukumar gundumar yankinsa jaridar ta ce sarkin zangon oyoko alhaji isa Bechi ya jinjina wa gwamnatin jam'iyyar new patriotic party da kuma ƙaramar hukumar gundumarsa ce ukumawu dangane da yadda suka samar da ayyukan cigaba a cikin gunduman sarkin na zango ya yi hira ne da 'yan jarida ya jinjina wa gwamnati da karamar hukuman wurin tabbatar da rabo na gaskiya abin da ya sa aka samu ayyukan cigaba a cikin zangon oyoko da haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra Ghana. To a gaida Ridwan za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amurka na goyon bayan mutanen Labanan a ci gaba da kiraye-kirayen da suke yi. na neman a rika gaskiya da rikon amana a gwamnatance a kuma yi sauye-sauye. Ranar 4 ga watan Fabrairu ne Lokman Slim wani ɗan raji wanda ya ƙarfin hali ya nemi a bada 'yancin faɗin albarkacin baki da na shiga harkokin jama'a aka tsinci gawarsa a cikin motarsa a kudancin labanan har sau biyar aka harbe shi amurka na mai allah wadai da mummunar kisar da aka yi ma logman slim mawallafi kuma mai shirye-shiryen fina-finan tarihi mr slim ya kasance ɗan shi'a mai fitowa fili ya yi tir da tashe-tashen hankulan da kungiyar hezbollah mai samun goyon bayan iran ke haddasawa a labanan dama jakadiyar amurka a labanan dorothy shea ta lura da irin hadarin da yake fuskanta inda ta ce lokman slim ya tabbatar a fili da kuma a keɓe cewa ana barazana ga rayuwarsa duk da haka ya ci gaba da gwagwarmayar neman a yi adalci da gaskiya a kuma doka da oda a labanan gaba gadi sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana kisar slim da kisar gilla ta rashin imani ya faɗi a wata rubutacciyar takarda cewa wannan aikin matsorata ne kuma ba za a lamunta da amfani da tashin hankali barazana da kuma firgita mutane a matsayin hanyar hana doka ta yi aikinta ko kuma dakile 'yancin faɗin albarkacin baki da shiga gwagwarmayar kare muradun farar hula ba. Muna kira ga jami'ai a ƙasar Labanan, ciki har da jagorori a fannin shari'a da siyasa, da su ladabtar da duk waɗanda ke da hannu a wannan mummunar aika-aikar ba tare da ɓata lokaci ba. an tsinci gawar lukman slim ana saura watanni shida da aukuwar masifafiyar fashewar nan ta ranar hudu ga watan agustan shekara ta 2020 wadda ta hallaka ɗaruruwan mutane tare da kuma raunata dubbai a wannan watan aka ci gaba da binciken musabbabin fashewar a matakin ƙasa muhimmin abu ne ga ɓangaren shari'ar ƙasar ya nuna cewa zai iya yin abin da zai tabbatar da kare mutuncin doka da oda. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa, sakataren harkokin wajen Amurka da ministan harkokin wajen Faransa jean Le Drain sun jaddada cewa ƙasashensu na bayar da abin da suka kira cikakke kuma bayyanannen goyon baya ga mutanen Labanan. Wannan kuma ya haɗa da ɓangaren kiwon lafiya, ilimi, muhalli da sauran tallafi. To, amma jami'an biyu sun ƙara da cewa Faransa da Amurka na kuma sa ran za a gaggauta bayyana sakamakon binciken musabbabin fashewar. Tunawa da mummunan al'amarin nan da ya auku watanni shida da suka gabata na nuni da irin matukar bukatar da ke akwai ta masu ruwa da tsaki a Labanan su gaggauta kafa ingantacciyar gwamnati ta kwarai tare kuma da shata hanyoyin aiwatar da sauye-sauyen da suka wajaba bisa ga bukatar mutanen Labanan. a cewar sakatare bilinkin da ministan harkokin waje ledren suka kara da cewa kwararren matakai irin waɗannan sun waje ba muddin ana son faransa da amurka su shiga cikin al'amarin tare da ƙawayensu na yankin da kuma na ƙasa da ƙasa don bayar da ƙarin gudummawa da taimakawa wajen kafa ginshiƙan ƙasa masu ɗorewa a labanan wannan shine sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin da magaran.